Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 19. Za kuma iya kama matashar tashar VOA Africa kan mita 102.5 da ke yamai. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kunni. sannan masu mu a ghana za su samun mu a tashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu aure mahmud lalo ne tare da nazir ahmad hausawa muka sake dawowa a shirin mu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi hudu kenan na yamma a nan washington dc a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu bashin baki a jamhuriyar Nijar sun fara bayyana ra'ayi mabambanta kan shirin da Amurka ke yi na janye dakarunta daga wasu kasashen yankin Sahel da suka hada hadda jamhuriyar ta Nijar. Kuma kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Ya kuke kallon wannan lamari, lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar Kada ku manta sai kun saka alama kare wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Muna kuma tafa da labarin wasanni wanda Murtala Faruk Sanyina zai gabatar, amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum. Kamaru ta sake buɗe makarantu arba'in akan iyakarta da Najeriya, waɗanda aka rufe su shekaru hudu da suka gabata saboda barazanar har-haren Boko Haram. Amma a yayin da ɗalibai ke murnar komawa makaranta da yawa daga cikin malamansu ba su koma ba, a saboda haka an maye su da sojojin haɗin kai da ke yaƙi da mayakan ƙungiyar ta boko haram kamaru ta rufe makarantu 60 a yankin daga watan disambar shekarar 2014 saboda barazanar 'yan boko haram kamarin ta ce ɗaruruwan mayakan boko haram sun kai hari gami da ƙona makarantu ciki har da makarantar firamare ta limani misalin ibrahim nasiru yana ɗan shekaru tara a lokacin da aka rufe makarantun shi da iyayensa suka gudu zuwa ƙauyen da ke makwabtan da su inda Nasiru bai samu zarafin ci gaba da karatunsa ba. sai kotun ƙasa da ƙasa da ke shari'ar manyan laifuka ta yanke hukunci a yau alhamis na cewa tana da hurumin binciken zarge-zargen da ake yi na cewa an tilastawa kwararar musulman rohingya daga mayammar zuwa makwabciyar ƙasar ta bangladesh a matsayin mummunan laifin cin zarafin al'umma kotun da ke a hague dole babbar lauya ta yi nazarin hukuncin a yayin da take ci gaba da binciken lamarin a matakin farko na munanan laifukan cin zarafin da aka yi wa al'ummar ta rohingya hukuncin ya biyo baya ne bayan mai shari'a fatu bensuda a wani mataki da na bazata ta yi tambaya ga alkalan ra'ayin su ta ji ra'ayinsu akan ko za ta iya yin binciken korar mutanen a matsayin mummunan laifi akan mutanen binciken na farko wanda zai tabbatar da ko akwai cikakkiyar shaida ta ƙaddamar da cikakken bincike kotun ta ce dole a kammala shi cikin lokacin da ya dace labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc An yanke wa sojojin a Sudan ta kudu guda goma hukunci bisa laifin yin fyaɗe da kashe mutane a yayin sumame a wani otal da ke Juba a shekaru biyu da suka wuce. an kashe wani dan jarida na ƙasar tare da wasu ma'aikatan agaji na ƙasa da ƙasa guda biyar da aka yi wa mummunan fyaɗe a yayin da wasu sojoji kimanin hamsin zuwa ɗari suka afta a otal ɗin teren a kudancin babban birnin na juda su a sudan ta kudu a watan yulin shekarar 2016 kamar yadda manajan otal ɗin ya bayyana haka kuma an harbi ma'aikacin agaji ɗan amurka gami da yi masa rauni a yayin mamayar alkalin kotun sojin ya yanke wa sojojin hukuncin ɗaurin shekaru bakwai zuwa ɗaurin rai da rai a yau alhamis an sallami wani soja da ake zargi wanda ke fuskantar irin waɗannan laifukan sakamakon rashin shaidu haka kuma alkalin sojin ya umarci gwamnati da ta biya diyar dalar amurka dubu hudu ga kowace mace da aka yi wa fyaɗe haka kuma a baiwa waɗanda suka mallaki otal ɗin fiye da dalar amurka miliyan biyu soja na goma sha biyu da ake zargi a mamayar ya mutu a tsare Kasar Habasha ta sake buɗe ofishin jakadancinta a Eritrea mataki na baya-bayan nan na ƙara inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu bayan rikicin shekaru ashirin. Kafar yaɗa labarai da ke da alaƙa da gwamnatin ta fana ta faɗa a yau Alhamis cewa Firaminista Abi Ahmed ya sake buɗe ofishin jakadanci a Asmara na babban birnin Eritrea a wani takaitaccen biki da shugaba Ishayes Afwarki? Shugabannin biyu za su yi wani taron koli tare da shugaban Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad daga baya. Shugabannin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa za su gudanar da taron koli a Pyongyang daga 18 zuwa 20 ga wannan wata na Satumba idan Allah ya yarda. mai baiwa shugaban koriya ta kudu mun in shawara kan harkokin tsaro chung yu yong ya ba da sanarwar ranakun a yau alhamis a seoul kwana ɗaya bayan ya jagoranci wakilai zuwa babban birnin koriya ta arewa domin kammala shirye-shiryen chung ya ce shugaba mun da shugaban koriya ta arewa kim jong un za su mai da hankali ne akan wasu matakai na yin watsi da shirin makamin nukiliya chung da kansa ya kai wasikar da mun ya rubuta zuwa ga kim a yayin tafiyar Nazir Ahmad Hausawa ke ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a farkon makon nan ne ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana wani shirin janye dakaranta daga wasu kasashen Afirka da suka hada da Nijar, Kamaru, Kenya, Libya da Tunisia inda ta ce za ta mayar da hankali kan kasashen da ke da manyan matsalolin tsaro dangane da haka wakilin musulun mamuni barma da ke yamai ya ji ta bakin masu sharhi kan harkar tsaro da farko ga alkasin abdulrahman janyewa sojoji na musamman na kasa amerika daga ƙasashen afirka musamman jamhuriyar nijar da mali da sauransu zai kawo wani cikas musamman ga sojojin kasashen faranshi wanda in ba su yi hankali ba a lokacin da suke neman goyon bayan ita ƙasa american na musamman bisa ayyukan da suke na yaƙi da ta'addanci eh, za su kasance su kaɗai kuma su kaɗai ba su iya yin aikin da ke gabansu wanda suke son su yi a gaskiya abin da ke gaban na kasashen mu ya yi karfin su kasashen namu in ka kalli abubuwan da suke faruwa a syria abubuwan da suka faru a iraki afghanistan da sauransu to kasashe irin namu wanda suke da rauni um, barazanar ta yi karfin su su kadai sai da masaya husaha da masaya bayanai da goyon baya da gudunmuwa ta kayan aiki na zamani na kwarmato da lokon asiri alkasim abdulrahman kenan wani mai sharhi a fannin tsaro yanzu kuma ga dambaji san allah jami'i a kungiyoyin masu fafutuka wanda ke lalemar habin da matakin da amurkan ke so ta dauka na janye dakarunta abu ne wanda za mu tabawa inda fi sibi da lahi za su barin kasashen babu wani shiri a cikin ta su su tashi su bar mu na kasashen mu su ɗebe hannuwansu bisa harkoki na kasashen mu shi zamanto mu tomu mu'amala da su shi zamanto mu'amala ta ta ƙasa da kasa wadda za a yi su ci riba mu ci riba baji san allah kenan wani jami'i a kungiyoyi masu fafutuka a jamhuriyar nijar ta kuma kan wannan batun na kokarin da amurka ke yi na janye dakaranta daga wasu kasashen afirka ciki har da nijar za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon lamarin kafin mu buɗe layukan mu shakata da wannan waka. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kada manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna. Wane ne akan layi? To suna na saba kima ina kiran ku daga nan Maraba Jos Kaduna a Najeriya. To madalla muna jin ka malam sabo. Yau wato ra'ayina akan wannan ɗauke sojoji da za a yi na Amerika daga jamhuriyar Nijar. Hmm. To mu muna musu fatan alkhairi idan ɗauke su shine mafi alkhairi Allah ya tabbatar da shi idan kuma ba alkhairi bane to Allah ya zaba mana abin da ya fi zama alkhairi domin dai burin ma a har kullum Allah ya kawo abin da zai kawo mana zaman lafiya a ita kasar Nijar da sauran kasashen mu na Afirka gaba daya na gode da fatan za ku tashi lafiya sabo kima kenan daga jihar Kaduna bari mu je jihar Yobe wane ne kan layi Salamu alaikum wa alaikum salam kuna tare da bubuwan zam kasuwar da maturu da maturu fatar gwamnatin jihar yobe to muna jin ka malam buba wato ni ra'ayi na ɗauke sojojin nan da za a yi a jamhuriyar nijar hmm. za mu ce muna farin ciki kuma za mu ce muna bakin ciki mhm. dangane da zaman lafiya da aka dan samu daidan gwagwado to amma yana da kyau da a ce sun yi training a sojojinmu na nijar da najeriya da chadi da kamaru sun san makamar aikin yadda in suka tashi ma za su yi kokari da kansu. Eh dama akwai akwai irin wannan horo da ake ba dakarun na kasashen Afirka da yake dama su suna nan a dakarun na Amurka. Haka. Hmm. To Allah sa mu dace. Allah mai da su gida lafiya suna na bubuwan wanzan kaso da matu ku tashi lafiya. To muna godiya malam buba wanzan daga jihar Yobe bari mu je jihar Niger wane ne akan layi? Ibrahim da yankin hula a garin mai gwade a Kimba. yawa to muna jinka to gaskiya ne ra'ayina akan wannan sojojin to abinda ainihin suke so su shuka mana kasashen afirka to muna ganin da cewa sun cika gore su don saboda idan za mu kwantar da hankali mu dubi irin yaƙe-yaƙen da ke faruwa a afirka ƙasar mu ta afirka to za mu ga akwai hannunsu daga ciki abubuwan da suka shuka to suna ganin gurin ya cika shi ne za su koma kasashen su kaman kaman mene kaman al'amuran kashe kashe da ke faruwa kaman me suke shukawa kenan kake nufi kaman su ainihin kasashen turawa sun ke da hmm. hannu a kan wannan kashe kashen da ke faruwa a kasashen mu musamman ma nan Najeriya amma kana da hujja ne eh to ga hujjoji nan tunda makaman da duk ake yaƙe-yaƙe nan da su daga garin suke fitowa hujja ta kenan to malala muna godiya da wannan ra'ayi naka muna jihar ta naija har ila yau wane ne akan layi ni ne akan layi ni ne shehu ibrahim from niger state leader to muna jin ka malam shehu ibrahim ni ne kuma eh, abin da ra'ayi na ne shi da cewa allah raka taki gona dama zaman su a afirka ba alheri ba ne gare mu amma a Afirka tare da mu Malam Shehu wasu suna gani kamar suna taimakawa wajen tabbatar da tsaro kuma suna horar da dakarun na Afirka a ina ni dai ban gani ba ni ban ji ba kuma su ne suke mamana kamar wanda ya fara kiran nan na karshe wanda ya sauka a layi kuma wanda su suke da hannuwa a duka duka kace-kacen da ake yi a najeriya kamar misali kayan da aka yaki da shi a libya wallahi su ne suke yawo a cikin afirka har yanzu suke ake barna da shi a duk a fadin afirka wanda muke tare da shi ina fatan ku tashi lafiya domin daraja annabi amin to ra'ayin shehu ibrahim kenan daga jihar neji bar mu je jihar kogi wani ne akan layi salamu alaikum ina muku fata amin wa alaikum salam mu ma haka ɗaya ne daga ajakuta jihar kogi wane jiniya yalwa to muna jin ka jiniya yalwa maku fata alheri tsakani da allah sojoji suna yin kokari ba kaɗan ba tsakani mhm. da allah har ma cewa ko suna wani abu suna iyakan kokari mu muna yaba masu ba kaɗan ba mu da talakawa tsakani da malam jiniya yalwa muna magana kan dakarun to layin shi ya katse bari mu sake komawa jihar yobe wane ne kan layi Muhammadu Bosa mai manja Yobe State guda local government. Yawa to muna jin ka Malam Muhammadu. To ni dai ɗauke wa'annan sojoji in shi haka su alheri to. Hmm. Mu dai muna fatan zaman lafiya duniya gabaki ɗaya. Hmm. Muke fata Allah babu zaman lafiya. Amin. Ni ne Bosa mai manja. to muna godiya kwarai malam muhammad to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka muna jihar ta har ila yau a birnin patisku wane ne akan layi alhaji usman ne daga patisku to muna jin ka alhaji usman oh, gaskiya irin da abubuwan wanda za a tsaya a hmm. kai to abu ne wanda zai taimaka gaskiya tsakanin da allah zai kawo tsaro sosai wani abu kenan to da fatan alhaji usman na potiskum zai sake kiran mu mu sake komawa jiha kaduna wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amin wa alaikum salam wa rahmatullah Muhammad Lalo barka da yammaci yawa barka dai alhaji suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya barka da wannan lokaci alhaji to alhamdulillah da da ni ne shugaban masu kiran waya na gidan rediyon biyu na najeriya yau da rediyo ta ta dan yin shashake min ban ji maudu'in abin da ake tattaunawa to a gurguje muna batu ne kan shirin da amurka ke yi na janye dakarunta daga wasu kasashen afirka takamaimai har da jamhuriyar nijar a ciki muke so mu ji ra'ayinku ya kuke kallon shi wannan lamari to gaskiya dai ni a nawa ra'ayi saboda kaga wayannan yan ta'addan da har yanzu dai akwai su a Nijar da Najeriya idan aka janye wannan dakaru gaskiya ana ganin kaga za a iya samun matsaloli wanda yake ya kamata a ce an samu maslahar da za a ta ko kuma su gaba da zama ko kuma a san yadda ya kamata domin kaga fa idan muka dauka kaga dakaru da suna da matukar muhimmanci a gare mu da ƙarshe dai ne muku fatan alkhairi Allah ya sa tashi lafiya mamun lalo alhaji musa garo na gode to madalla muna godiya mu ma za mu sake komawa jihar kaduna wane ne kan layi Salamu alaikum wa rahmatullah sunana ya usu da yawan madaci karamar hukumar Kauro jihar Kaduna to muna jin kamala yawo lai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yau yan boko haram suna kokarin tattara kayansu su koma kasashensu. sabida ana ce yan boko haram yan boko haram ya kamata duniya ta fahimci suwa yan boko haram dan boko haram ana cewa garada ne bayan da za a ce gardi shi yake kera bindiga sa'in na yake sarrafa bindiga wannan dama dirmakinci ne na kasashen mutanen mu wanda su muna tunanin wai suna taimaka mana ne alhali ba taimako bane to muna godiya ga Allah wannan ci gaba ne ga Afirka kuma kalubale ne ga shugabannin Afirka dan Allah dan Annabi su tsaya tsayan su san cewa wai su wane ne masu tada husuma saboda yawan afirka ta zauna lafiya su ba mutanen nan bayan da za a yi sai da makaman na gode allah ya sa tashi lafiya wasu liyan madaci Muna godiya Malam Ya'u za mu sake komawa jihar Neja. Wane ne akan layi? Hello. Ndatu Malik daga Kwatakata. Wane? Ndatu Malik. Yawa to muna jin ka Ndatu Malik. To yawa jiyan wannan yana da kyau dama zamba cikin aminci suke yi mana. hujja fitinan nan su suke hada samun su a afirka menene hujja kamalan daci yewa kagan ana rikici a nigeria ana rikici a chadi kuma faransa na da sojoji a wurin amerika na da soja idan suka tashi yanzu na rikici na zai kare afirka gashi ivory ga gashi kuma na togo ana so a yi kuma duk afirka fitinan suke hada samun su amma ana kai suna taimakawa dakarun afirka ma wajen horar da su sanin karin sanin makamar aiki eh, eh. Hello? eh muna jin kamalan daci to na ce maku duk idan suka je yanzu nan wallahi fitinan afirka zai rage ka ga ah, wani ya yi magana jiya cewa fitinan da aka hada sa libya to ko kuma shugaban kasar faransa sai samu na wannan fitinan afirka kuma makaman da ke yawa afirka daga libya suka taso mana idan suka je yanzu nan za mu samu sauki fitinan nan insha Allah to muna godiya malam ci daga jihar Niger za mu sake komawa Kaduna wane ne kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Sunana Alhajin Baɗi, insha Allah Shu'aibu na Alhaji da Giwa eh, da ke Kaduna. To muna jin ka Alhajin Baɗi. To gaskiya ni ba zan gode ma Allah subhanahu ta'ala ne da yake sa duk da inda da yau abubuwan da ke faru a ƙasar nan namu. To mu muna zargin waɗansu ne kawai suke ɗan ta sa mana to tunda za su janye ba wai kai ɗaya mun ce ko su ne suke abin nan ba amma dai muna gode ma Allah dai Allah ƙara zaurar da kasar mu lafiya don masu hannu da da abin nan a cikin wannan rikitar rikitar namu da muke a Najeriya ba ma Najeriya ba dukkan kasashe Allah ka sa su daina da fatan za mu kwana lafiya. Muna godiya alhajin baɗi daga Kaduna. Ga wani kira mun sake samu daga Niger. Wani ne kan layi? Amin wa alaikum salam. Dan Naija kana jin mu? Eh amma akwai dan hayaniya kaɗan a inda kake ko za ka dan kauce? To baran kauce. Yawwa. Yawwa to bismillah. Assalamu eh, alaikum. Amin alaikum salam. Eh, magana ake akan sojojin amurka da suke shirin janyewa daga kasashen afirka eh wasu kasashen afirka ban gabatar da kaina ma tukun ni ne alai adamu da lagos alai adamu sansan to muna jin kalaji adamu ne da ina farin ciki da janyewar wayannan sojoji da za a don domin mu dama ba wani abu da suke haddasa mana a matsayin mu na kasashen afirka illa fitintinu da zalunci da hauransu To Alhaji Adamu eh muna jin ka muna godiya kwarai da gaske zaka mana afuwa an daga mana hannu lokaci yayi muna godiya baki ɗaya ga daukacin waɗanda suka taimaka suka ba da gudunmawarsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. hukumar ƙwallon kafar najeriya nff ta dakatar da koci salisu yusuf na tsawon shekara ɗaya tare kuma da ɗora masa biyan tara ta dalar amurka dubu biyar an yanke wa yusuf dan shekaru 56 wannan hukuncin ne biyu bayan binciken da hukumar ta gudanar a kan zarge-zargen aikata ayyukan cin hanci da rashawa an kama yusuf a wani hoton bidiyo yana karbar kuɗi daga wasu da suka yi da su jami'an kasuwancin 'yan wasa ne da suka nemi zaben 'yan wasa biyu domin su buga gasar nahiya ba a bayyana sunayen 'yan wasan ba to amma yusuf ya musanta zargin aikata laifi sa'ad da ya bayyana gaban kwamitin ladabtarwa na hukumar ta nff a abuja kwamitin ya ce dakatarwar da aka yi wa yusuf ta shafi dukkan al'amuran da suka danganci kwallon kafa matakin kasa da kuma kasa da kasa to amma kuma an ba shi damar ɗaukaka kara akan hukuncin a gaban kwamitin hukumar na ɗaukaka kara Dan wasan kasar Gini Abdulrazak Kamara Alatilas ya jingine buga wasan kwallon kafa sakamakon ciwon zuciya da yake fama da shi. An shawarci dan wasan mai shekaru 28 da ya taka leda a kungiyar Dabe da ya daina buga wasa kai tsaye ba tare da jinkiri ba. A bangare ɗaya kuma hukumar kwallon duniya wato FIFA ta amince da sauya kasar buga wasa ga dan wasan tsakiya na Valencia Geoffrey Kondogbea domin ya buga wa kasar Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. dan wasan mai shekaru 25 ya zaɓi bugawa ƙasarsa ta asali wato jamhuriyar afirka ta tsakiya wasa bayan da ya bugawa ƙasar faransa wasa a matakin 'yan ƙasa da shekaru 20 da suka lashe kofin duniya a shekara ta 2013 kana kuma ya bugawa babbar ƙungiyar ƙasar wasa har sau biyar to sai dai dukkanin wasannin na babbar ƙungiyar wasanni ne na sada zumunci a ingila yanzu haka mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united jose mourinho yana fuskantar matsin lamba tare da barazanar yiwuwar rasa aikinsa united wacce ta karkare a kakar wasannin da ta gabata a matsayin ta biyu a gasar premier ta yi galaba ne a wasanni biyu ta kuma sha kashi har sau biyu a wasanni hudu na gasar ta premier na wannan kakar wasannin rahotanni na nuni da cewa kungiyar na zawarcin kocin wolves nuno santo domin maye gurbinsa murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. murkushe 'yan kungiyar isis kwata-kwata na ci gaba da zama babban burin ƙasa amurka jagorancin taron dangi da amurka ke yi don ganin ƙarshen isis kwalliya na biyan kuɗin sabulu domin ya karfafa kokarin soji da dawo da abubuwan more rayuwa da baiwa 'yan kasar siriya damar dawowa gidajensu a raka da sauran garuruwan da a da isis take rike da su domin raddin kansu kuma cikin kwanciyar hankali taimakon ya hada har da cire nakiyoyi masu fashewa samar da ruwan sha masu tsabta gyara wutan lantarki da sauran abubuwan bukatar yau da kullum tun a watan afrilu ƙasar amurka ta bayar da gudunmuwa da kuma alkawura daga abokananta na taron dangi na kimanin dala miliyan 300 don goyon bayan daidaita al'amura nan take da dabaru farfadowa cikin gaggawa a garuruwan da aka kwato daga isis a arewacin gabashin syria wanda ya hada da gudunmuwa mai tsoka ta dala miliyan 100 daga kasar saudi arabia da kuma dala miliyan 50 daga haɗaɗɗiyar daular ƙasashen larabawa A sakamakon waɗannan taimako masu tsoka da sauran taimako mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nawat ta sanar da cewa ƙasar Amurka za ta sake tura dala miliyan 230 don ƙarfafa wa Siriya wanda a da kudaden sai a ƙarƙashin bincike. Mrs. Nawat ta ƙara jaddada cewa yanke wannan shawara ba ta nufin Amurka ta sassauta muhimman ƙudurorinta a Siriya shugaba donald trump ya bayyana kararar cewa amurka a shirye take ta ci gaba da kasancewa a siriya har sai an murkushe isis ɗin gurungum kuma ƙasar amurka za ta mayar da hankali wajen ganin an janye dakarun iran daga yankunan mun yi amanna a cewar mrs nawar cewar ba wani daga cikin abubuwan da ke faruwa da zai kawo wata tangarɗa ga ci gaban da ake samu na ganin an kawo sassaucin rikicin a siyasance kamar yadda ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na 2254 ya tanada yanke wannan shawara bata shafi taimakon jin kai da kasar amurka ke bayarwa ba kasar amurka ita ce tafi kowace kasa ba da taimakon jin kai a syria domin ta ba da fiye da dala biliyan 8 da miliyan 600 don taimakon jin kai tun lokacin da aka fara rikicin syria ga waɗanda suka rasa mahallansu a cikin syria da yankin a baki ɗayanta. Haka kuma Amurka za ta ci gaba da aiki da abokananta na kasashen ƙetare don ganin nasarar ƙudurin kawo zaman lafiya a rikicin Siriya cikin limana ƙarƙashin tsarin siyasa na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jama'ar ƙasar Siriya sun cancanci samun ƙasar da babu yaƙi da cin zarafin ɗan adam da kuma ta'addanci a cikinta. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya kawo muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga labarai a takaice. Kamaru ta sake buɗe makarantu 40 akan kan iyakarta da Najeriya waɗanda aka rufe su shekaru hudu da suka gabata saboda barazanar hare-haren Boko Haram. Amma a yayin da ɗalibai ke murnar komawa makaranta da yawa daga cikin malamansu ba su koma ba. A saboda haka an maye gurbansu da sojojin haɗin kai da ke yaƙi da mayakan ƙungiyar ta Boko Haram. kamaru ta rufe makarantu 60 a yankin daga watan disambar shekarar 2014 saboda barazanar 'yan boko haram kamarun ta ce ɗaruruwan mayakan boko haram sun kai hare-hare gami da kona makarantu ciki har da makarantar firamare ta limani kotun ƙasa da ƙasa da ke shari'ar manyan laifuka ta yanke hukunci a yau alhamis cewa tana da hurumin binciken zarge-zargen da ake yi cewa an tilasta a kwarar musulman rohingya daga myanmar zuwa makwabciyar ƙasar bangladesh a matsayin mummunan laifin cin zarafin al'umma kotun da ke Heg dole ta ce dole ne lauya ta yi nazarin hukuncin a yayin da take ci gaba da bincika lamarin a matakin farko na munanan laifukan cin zarafin da aka yi wa al'ummar ta rohingya hukuncin ya biyo baya ne bayan mai shari'a fatun bensuda a wani mataki na bazata da ta tambayi alkalan ra'ayinsa akan ko za ta iya binciken korar mutane a matsayin mummunan laifin akan mutane. an yanke wa sojojin sudan ta kudu goma hukunci bisa laifin yin fyaɗe da kashe mutane a yayin so na sumame da aka yi a wani otal da ke juba shekaru biyu da suka gabata ta masu haro wannan shine shirinmu na karshe a jerin shirye-shiryenmu ne baki daya amma idan allah ya mu gobe da safe za ku ji wasu abokan mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe biyar kenan na safe agogon ghana kana manta idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi nazir ahmad hausawa da ita ni gabatarwa da kuma julie leathers gashin da ta hada mana shirin sai mu malam suleiman muhammad lalu ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum